barkanmu da yau barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da za mu gabatar muku da labaranmu na yau litinin uku ga watan mayu na wannan shekara ta hudu masu kallonmu da sauraronmu tare da fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran kafin nan muna muku barka da sallar zagayowar ranar matan niger mu ci gaba a labaran namu inda za mu sanar da ku cewa a dangance da takaddamar da ke tsakanin kasar benin da kasar niger na bude iyaka da kuma hana kasar china ta loda mai daga teku akan haka ne darakta kafar watsa labarai darakta janar na kafar watsa labarai ta kasa abdullahi kulbali ya yi sharhi a kai wanda biza abubakar ya fassara mana shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa birgediya janar abdurrahman chani tsatsen mutum ne kuma kar yake kallon yanayin duniya da yadda 'yan bakar aniya ke ta da fitintunu a duniya kasancewarsa kwararren soja ya san abin da yakan je ya zo abin da zai iya cuta manijar da kuma wanda zai amfane ta shi ya sama yau ba gudu kuma ba ja da baya iyakar kasar mu nijar da benin tana nan daram a daɗe take ɗiɗɗiɗɗi sai kuma lokacin da muka tabbatar da cewa ba wata barazana da za ta iya kutso mana daga kasar ta benin sannan a buɗa ta wannan kuwa wani babban nauyi ne da ke wuyan shugaban kasar ta benin patrice talon wanda yau kowa ya sani cewa kasashen turai ne ke izo shi domin ya gurɓata zamantakewa da kuma zaman lafiya da mutunci da zumuncin da ke tsakanin kasashen yankin nahiyar afirka ta yamma kamar misalin kasar mu nijar da ake kokarin neman hanyar da za a kai mata hari ko farmaki na soja ko kuma a turo mata 'yan ta'adda domin tada mata zamne tsaye yau duniya duka ta shaida cewa faransa ta jirge waɗansu dakarunta a ƙasar ta benin a arewacin ƙasar iyaka da ƙasar mu nijar waɗannan dakaru jiran ɗaya suke a buɗe iyakar don su shigo ma nijar su zo su kawo mana hari sannan su turo mana 'yan ta'adda daban-daban su tada mana hankali saboda su kuma su yi ta arzikin da allah maɗaukakin sarki ya hore ma ƙasar mu nijar suna son su kamuna hari ne su mamaye ƙasar saboda muhimmancin ƙasar nijar kasancewar ta ƙasa ce da take tsakiyar duniya ta haka za su iya samun babbar damar da za su gudanar da leƙen asirin ƙasashen duniya daban-daban daga cikin rahotannin da ake yadawa a kwanan baya-bayan nan an tabbata cewa maganar hana jiragen ruwan kasar china su zo su loda mai a gabar tekun benin ta seme to ba ra'ayin talon ba ne ra'ayi ne na faransa da amurka inda ita faransa neman take a bude ita wannan iyakar saboda ta arzikin inda ita faransa neman take a bude iyakar saboda arzikin karhin uranium da ya mata karanci a yanzu saboda kera wutar lantarki a kasarta to kuma shi take so ta samu ta kutso ta kwasa daga nijar ta je ta yi amfani da shi bayan haka kuma tana son ta yi amfani da wannan damar domin shigo mana da 'yan ta'adda da kuma dakarunta saboda ta damu na zamne tsaye a nata bangare amurka kuwa ta ƙi jinin cewa kasar china ita ɗai ce za ta canye gajiyar ɗanyen man fitar na kasar nijar kenan kokarin take ta lalata wannan hulɗa da yarjejeniyar da ke tsakanin kasar china da benin da kuma nijar tana kokarin ta gurɓata tattalin arzikin niger wai a karya niger ga baki ɗaya kwata-kwata idan kuma niger ɗin ta ga arzikin ta zai karya ta razana ta buɗe iyakar to shi kenan sai a yi amfani da wannan damar a shigo mata da 'yan ta'adda saboda haka amurka ta umarci talon da ya rufe gabar ruwansa ya hana macana kwasar wannan ɗanyen mai dalili kuwa shine amurka na cike da fushi bayan da majalisar ceton ƙasar Nijar ta kore ta daga kasar Nijar kwata-kwata. To dangance da duk wannan ne a ranar shekaran jiya asabar firaministan ƙasar Nijar Ali Muhammad Lamin Zan a taron da ya kira na manema labarai ya sake nanatawa ya sake tabbatarwa duniya matsayin Nijar da kuma gwamnatin ta akan wannan zance na iyakar kasarmu da kuma kasar Benin. To bisa wannan iyakokin namu kasashe guda bakwai kasar Benin ce kawai ta ɗauki matakan da wato ko mage bata ta wuce ba to bisa haka da suka ce sun ga dama sun ɗage wannan takunkumi an buɗe iyaka mu kuma da magabatan musamman ma sojojinmu suka hango cewa lokacin buɗe iyaka bai yi ba menene dalili masu jan wannan da muka kora daga nan ai kuna tuni cewa suka yi a bar su su fita benin kwanaki da kwanaki aka yi ana neman a yi rajejeniya a bar su muka ce sai dai kun yi wannan hanyar kun ɗauke ta ku rasa ƙasar doso ku wuta tawa ku isa maraɗi ku wuta da magaram ku shiga difa ku je can iyaka daga iyaka shine dabuwa su shiga rigiri su wuce har su ta yi su shiga can cadi da kayansu to me suka yi sai suka kewayo suka dawo gida shine ka gana buɗe a takarda wurare guda biyar wanda takamaimai ne ba zance ba ne haka na kacici kacici a'a suna nan mun san da zamansu kasan da sai a mana maɗin ɗimigo to yanzu allah ya taimake mu da sabbin abu kanmu. mun kai inda za mu rika hango abin da ake ko ba mu bane to dalilin da ya sa muka ce to a yanzu ba mu yarda ba mu buɗe iyaka saboda waɗannan mutanen suna nan suna neman su kawo mana hari da 'yan ta'adda kuji shugaban ƙasar shi benin yana cewa wai an ce sojinan benin ne da kama wasu na ƙasashen waje ne da su kawo hari yanzu sojin benin tsakaninka da allah ya kawo hari a nijar ai na ma tambaya kayan da haka kai yau to kenan mi ne ne dalilin da ya sa za mu rike ta a rihe wannan iyaka sai in mun tabbatar da cewa masu shan wannan sun yi nesa da kasar mutane nijar da 'yan kasuwar da 'yan kasuwar su kuka suke kuma abin bai yana kenan wannan abin yana hannun shugabansu shi ne gobe da sahi in ya ce waɗannan mutanen su bari su tafiya su wannan kan yi kuma kan yi juyo ma mun buɗe kashi a takaice na magana ta ƙarshe shi ne na abinci cimaka da suka ce ba su yarda ba to dama mu iyaka mare ta cikin ruwa ne su ne suke shigowa su kawo su sai da abinsu kuma kai a yame kake inda ake sai da garin da dawa da wani wani su wane ne ba ai kasa su bane su ne suke shigowa su su sai da abin sa inda a ce ba mu ne muke saya mu zo in sun kama nan mu a ce dan Nijar ne yake sai da yana amfani da shi a'a in sun shigo ni a kofar gida na ce inda na zama a cikin gari duk masu garin rogo nan babu ɗaya mutumin Nijar duk mutanen can ne to kashi dalili da yasa kuma rihewa iyakarsu ta ruwan wannan da suke ce ba za su bari ba zai hana ba mutum Nijar ya samu abinci jiya a nan mun yi taro wanda za mu ɗauki matakai shugaban ƙasa ya ce duk mangaza da ka sani na upbn insha allah za mu ci shi da ci maka 'yan ƙasan ba za su ji yunwa ba insha allah a halin da ake cike dai yau tsadar rayuwa talauci yunwa wahala da dukkanin waɗansu fitintunu sun fi tsanani yau a ƙasar benin fiye da sauran ƙasashen yankin nahiyar afirka ta yamma dalilin haka kungiyoyin ma'aikata na kasar ta benin suka fito wata zanga-zanga ta tir da allah wadda da wannan hali da kasar su ta shiga dalilin rashin hankali na shugaban kasar su cewa da pastor stalin yau kasar ta benin al'ummarta na gabas da yamma kudu da arewa sai kuka suke yi katobarar shugabansu cewa da patrice talon ta yi yawa rashin jin tausayin talakawansa ya wuce misali rashin jin tausayin talakawan ya wuce misali rashin jin tausayin talakawansa ya wuce misali su ma a yau al'ummar benin sun tabbata cewa patrice talon karan farauta ne kawai na kasashen turai ba ruwansa da abin da kasarsa ta shi ciki ballantana halin da 'ya'yan kasar suka samu kansu kenan a yau patrice talon lokaci ya yi wanda za ka dawo a cikin taitayinka saboda 'yan kasar kafa sun gano ka idan ba haka ba to ka kuka da kanka game da duk abin da zai biyo baya yanzu kuma ga sharhin da darakta na tele sahel usman alhaji ibrahim ya yi ajiya dangance da korar dakarun kasar amurka daga nijar a nan ma bisa abubakar ne ya fassara mana a cikin sha'anin hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa abu ne wanda yake ƙarara yake sane ga kowa cewa kowace ƙasa tana ƙoƙarin hidda haƙƙin da ke kanta ne zuwa ga ƙasar da take hulɗa da ita kowace tana ƙoƙarin martaba kanta da kuma ba kanta daraja a kan maganar cika amanar da ke tsakaninta da ƙasar da suka kulle hulɗa a kan haka ne al'amuran hulɗa suke tahiya a ƙasashen duniya to sai dai a cikin irin wannan tahiya da ake yi tsakanin kasar mu da kuma kasar Amurka sai ya zamanto akwai wata zamba cikin aminci shi ya sama idan hukumomin kasar Amurka a wancan lokaci gwamnatocin da suka shuɗe a Nijar sun ba su damar taka ire-iren waɗannan dokoki da ƙa'idodi kamar yadda suke so to a yanzu wannan har abada samsam ba za ta yiwu ba saboda al'ummar Nijar mai cikakken 'yanci har abada ba za ta yarda ba a ci gaba da take mata haƙƙi to da gance da haka ne al'ummar Nijar a yau take yawan tambayar kanta da kuma mamakin waishin wane irin alfano ne Nijar ta samu a cikin yarjejeniyar jibge dakarun amurka a nan kasar tamu ta Nijar daga cikin tambayoyin da muke yi wa kanmu a kowane lokaci shine waishin ta yaya ake iya maganar alfanu ko kuma wani haƙƙin Nijar a cikin ita wannan yarjejeniya ko kuma takarda kawai letar in ji bature da wani talaki ya rubuta kuma ya sa hannu da sunan al'ummar nijar gabaki daya aka ce wai ita ce ke zaman yarjejeniya ta tsakanin ƙasa da ƙasa alhali ba hakan al'amuran ke gudana ba ta yaya za a yi zancen haƙƙin Nijar ko kuma alfanun da Nijar za ta samu a cikin wannan magana ta jibge dakarun Amurka a Nijar baya ga kowa ya san cewa waɗannan dakarun na Amurka ba su taɓa taimakawa Nijar wajen yaƙi da 'yan ta'adda waɗanda suka sa zaman makokai a cikin iyalai da dama a ƙasar nan. Ko kusa ba su taɓa bamu wani labari wanda zai iya taimaka mana wajen daƙile waɗannan 'yan ta'adda. to ta yaya za a iya nuna mana cewa akwai alfanu ko kuma akwai wani haƙƙi na nijar a cikin ita wannan yarjejeniya ta tsakanin amurka da nijar bayan da ta bayyana gare mu cewa kudaden takas na fakcur na jiragen amurka da ke sabka a nan nijar wai cikin zuhar 'yan nijar da ake karbowa ga mai kosai mai tsala mai hura mai nama da duk waɗanda ke wahala dare da rana saboda su biya haƙƙin ƙasa cikin kuɗinsu ake ɗoka a biya amurka wai idan jirgin ta ya shigo ko ta zo da wasu kayayyaki a ciki duk ake biyan wannan ɗawainiya ta sojojin amurka kuma suna shirge a nan nijar ta yaya za a iya kwatanta mana cewa nijar na samun amfani akan haka ta yaya ne za a iya kwatanta mana cewa wai nijar tana amfana da wannan yarjejeniya tsakaninta da amurka baya ga mun tabbata cewa a sauran kasashe na duniya ba haka amurka ke tafiyar da al'amuranta ba misali mai kayatarwa a kasar jibuti a shekara ɗaya kacal amurka na zuba ma kasar jibuti tsabar kuɗi dala na biyan dala dala miliyan 63 na dalar amurka a shekara wannan kuwa saboda hayar hilin da ta jibge dakarunta kawai kabar ma zancen wasu kudaden da za ta biya na hayan waɗansu kayayyaki ko shigowar sojojinta ko sayan abincinsu da dai sauran duk abubuwan da ya kamata na rayuwa ko kuma tafiyar da aikin da suke yi a can duk sai sun biya a can amma a Nijar ko a nini amurka ba ta taba badawa ba to ta yaya za a kwatanta mana cewa akwai amfani a cikin wannan tsari to ta yaya za a nuna mana cewa wai akwai alfanu mai yawa da nijar za ta iya samu a tsakaninta da amurka a cikin wannan yarjejeniya bayan da amurka da kanta ne ta sakafa ta shure tsarin dokokinta da ta kafa ma kanta a birnin san francisco a shekara ta 1945 sannan kuma amurka ta take dokokin ƙasa da ƙasa na nahiyar afirka ga baki ɗaya a ƙarƙashin yarjejeniyarsu ta kare hakkin ɗan adam da kuma haƙƙin al'ummomi masu zaman kansu masu cin gashin kansu ta yaya za a iya kwatanta mana cewa akwai alfanun da nijar za ta samu a cikin wannan yarjejeniya tsakaninta da amurka bayan da amurka ƙoƙarin take ta nuna mana cewa dukkanin wanda an maki gare ta to celas nijar ta ɗauke shi kan maki duk da cewa ba maƙiyin nijar ba ne. ta yaya za a iya a kwatanta mana haka ta yaya za a iya ce muna nijar za ta iya samun alfanu a cikin wannan yarjejeniya tsakaninta da amurka bayan da mun tabbata cewa amurka kokarin take dukkanin wani irin amfani da nijar za ta iya ta samu ta hanyar kulla hudda da waɗansu mutane ko wasu ƙasashe to amurka na kokarin ta hana shi wai ita ce kawai za ta iya tsayi ta duba ta hanga ta zaɓo mana waɗanda za mu yi hulɗa da su ko da ko masu cutar mu ne masu zamban mu ne ta yaya za a kwatanta mana cewa muna da yanci ko kuma hulɗan nan tana da riba gare mu a takaice dai tambayoyi suna da yawa abubuwan mamaki suna da yawa wai ta yaya aka yi maha aka samu wasu 'yan nijar masu rubabben hankali waɗanda suka sa hannu akan wannan takarda ta wannan yarjejeniya duk da cewa nijar ba za ta amfana da komai ba ta yaya ma aka yi ha aka kai ga haka shi yasa a yau al'ummar nijar ta gane ta fahimta kanta ya waye kuma ta tashi tsaye domin kwato haƙƙinta da kuma kare martabar ƙasarta a ƙarƙashin jagorancin majalisar ceton ƙasar Nijar ta CNSP da sojoji suka zo suka kafa bayan wannan juyin mulki. Amurka ko ta ƙi ko ta so haka 'yan Nijar za su ci gaba da ƙoƙarin kare kansu da kare haƙoƙinsu sai duniya ga baki ɗaya ta tabbata cewa Nijar ƙasa ce mai cikakken 'yanci kuma yau 'yan Nijar sun san inda ke musu ciwo. kamar yadda shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa abdulrahman chani ya sha nanatawa a duk lokacin da ya furuci a cikin wannan sabuwar tahiya ta kasar mu a gaishe ka malam bizo abubakar sha uku ga watan mayu rana ce ta musamman da aka keɓe domin raya ranar sallar matan nijar ranar da aka keɓe wa matan Nijar wanda a dangance da wannan rana ne ko a albarkacin wannan rana ne suke gabatar da sabgoginsu kuma suna kai koke su zuwa ga magabata inda a shekarar bana ma an gudanar da wannan sabga ne a harabar babban ɗakin shawara na palais de congrès a ƙarƙashin jagorancin ministan kiwon lahiya mai kula da al'umma Kwanaral Major Garba Hakimi wanda a jawabinsa ya jinjina wa mata sosai inda ya ce sun kawo gudunmuwa sosai a tahiyar wannan gwamnati ta majalisar ceton ƙasa. Haka zalika a shekarar bana ta 2024 an yi wa wannan rana ta matan Nijar taken karfafa ma mata ƙarfin gwiwa a wajen sana'o'i da kamfanoni da masana'antu wanda zai iya kawo ci gaban tattalin arzikin mu Nijar. A kowace zagayowar wannan rana ta sallan mata matan kafar watsa labarai ta ƙasa RTN suna namijin ƙoƙari tare da shirya sabga ta musamman domin yin shagulgulan raya wannan rana ta ranar 13 ga watan Mayun. Kamar a shekarar bana ma sun gudanar da wannan sabga ne a harabar kafar watsa labarai ta muryar sahel a kowace zagayo wannan sabga ba a sabga kaɗe da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ba ne ba ake tsayawa a'a magabata na kafar watsa labarai ta ƙasa musamman ma a shekarar bana an gudanar da wannan sabga a ƙarƙashin jagorancin darakta janar na kafar watsa labarai ta ƙasa rtn abdullahi kulbali wanda ɗaya daga cikin magabatan da suka nuna jin daɗin su game da aikin da mata suke yi da ƙoƙarin da suke kawo wa da kuma hazaƙar da suke akan ayyukansu na cigaban wannan kafar watsa labarai ta rtn inda sakatariyar da ta shi tsare-tsaren wato shugabar da ta yi tsare-tsaren wannan sabgar malama kusan ta yi mana tsokaki akan yadda suka tsara sabgar ta bana. kwarai ku aiki ana dama da mata tun da ba mu shugabanci wuri da ya da muna shugabanni a wurin aiki kuma ana da caba da mu za a yi da mu kuma mun muna kawo gudun mu yadda maza ke kawo kawowa alhamdulillah daɗi dai murna dai akwai shi ga huska muku ba san muna da murna murna na ɗaya dai da ya da wa'anga matan suka tuna da mu mun tahi mun tahi ritaya mun tahi antare amma bai hana ba suka tuna da mu suka kira mu kum da suka kira mu mun mun zo dai ne mu amsa musu don mu shiga cikin wasan ashe har da wani tukunci suka shirya muna to murnan mu sai dai Allah ya san iyakar shi amma kun muna wata matan ga da suka bani abun ga na murna Allah saka musu da alheri duk mata RTN muna Allah saka musu da alheri eh, gashi nan yau babban rana sallah na mata mun zo RTN mata RTN mun yi fete mun yi rawa mun ci abinci alhamdulillah masha Allah eh, a rtn gaskiya sosai ma ake dama da mata don yanzu ma kun ji cikin eh, zancen da dj na rtn ya yi bali ya waɗi da bisa kan mata bisa kan direction takwas hudun duka mata ne kuma eh, akwai konsayar guda ta dj shafido service ba a ma kilgawa da shafido bureau. kenan wallahi mata an ba su su ana dama da su rtn kuma tun ya mai har cikin jahohi duka mata suna don kuma suna yin aikin su sai in ce muku ina muku barka da sallah kuma ina ma duka matan da ke na rtn duka ina musu barka da sallah lalle na samu karama amma karama ba ta ni kaɗai ba ce ba ta bace ni kaɗai me ce ba ta bace ni kaɗai masu montaj muna riwa nan kenan a cikin su nake jagora ta ya kenan kin ga in akwai jagora in ba a aiki yanda ya kamata ko kuma su ma'aikatan kake tare da su suna kama maka in ba a jin daɗin juna aiki ba yayi ba kenan sai in ce karama wannan ba ta bace ta ni kaɗai ta mu dukan mu ne matan da ke nan da kuma mazan da ke kama muna sai in ce musu barka da sallah na gode kwarai da yadda suke ba da haɗin kai ina ƙara jinjina musu to ina ƙara jinjina musu da su da 'yan amikalkin da suka ba mu wannan karama duka wallahi muna musu godiya kuma godin mata gode kuma allah sa a zarce ana a haka ubangiji allah sa kuma wata shekara ko kakin wata shekara ma a ce ya zama ita ma ta daga cikin ita ma ta samu ina gode ma shi mai gidan namu abulai kulibali ina mishi jinjina kuma ina mishi godiya kwarai da yadda suka kulawa da mata da ke aiki. Gwargwadon labarin da ya sauka kenan a mareshen yau a gare mu. A madadin Alhaji Bisu Abubakar da ya taimaka mini tare da taimakon sauran abokan aiki da malama Hajira da ta haɗa mini hotuna ne da na gabatar ke muku fatan mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya kai mun da za ku ga mu ɗauke da wasu sababbin labaran da rahotannin. Ma'asalam.